أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن جهنم farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau talata da ni sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa Iran za ta iya taka muhimmiyar rawa wajen gina duniya da ba ta da tashin hankali. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa ana musayar sako kai tsaye da kuma ba na kai tsaye ba tsakanin Iran da Amurka. ambaliyar ruwa a sudan na barazana ga rayuwar dubban mutane tare da kara mummunan matsalolin jin kai yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya bayyana cewa iran za ta iya taka muhimmiyar rawa wajen gina duniya da bata da tashin hankali shugaban kasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa iran a yau kamar irin abubuwan da ta faru a baya za ta iya taka muhimmiyar rawa wajen gina duniya da ba ta da tashin hankali kuma cike da zaman lafiya da abokanta da zaman tare da tattaunawa kuma za ta iya sanya tausayi ya mamaye harshen bai ɗaya ta hanyar yin amfani da arzikin al'adu. a cikin saƙon da ya gabatar a wajen taron karrama mawakan iran shams tabrizi da maulana jalaluddin muhammad balhi shugaba fasakiyan ya ce ranar talata an ambaci ranakun 29 da 30 ga watan satumba a cikin kalandar kasar iran sunayen manyan masana ilimi da ruhi guda biyu shams tabrizi da maulana jalaluddin da suke wakiltar dama mai kima da gado mai wanzuwa a waƙoƙinsu da suke fayyace ɗabi'ar ɗan adam da zurfin ilmuka ga dukkanin bil'adama fasashkiyan ya ƙara da cewa tsawon tarihi al'adar iran ta kasance matattara taurari masu haskaka irin waɗannan hanyoyi manyan mutane waɗanda suka share fagen samun haɗin kai da zaman lafiya a duniya tare da harshen waƙoƙi da sufanci gami da mahangar hikima tare da ma'anar soyayya da abokanta abinda aka gada daga shams tabrizi da maulana jalaluddin bai takaita ga iran da iraniyawa ba kaɗai a'a ya shafi dukkanin al'ummomi da ke makwabtaka da duniya da kuma duniyar bil'adama mataimakin shugaban ƙasar iran ya bayyana cewa yakin kwanaki sha biyu da aka kaddamar kan iran gwaji ne na karfinta a fagen kimiyya da fasaha mataimakin shugaban ƙasar iran na farko muhammad reza arif ya bayyana cewa wani bangare na ci gaban iran a fannin kimiyya da fasaha na da nasaba da mayar da takunkumin da aka gaba mata zuwa ga damamaki da bunƙasa ci gabanta ya yi bayanin cewa yakin kwanaki sha biyu da gwamnatin sahayuniya ta da amurka suka kaddamar wa iran wani gwaji ne kan ƙarfin kimiyya da fasaharta ya ce iran ta fi ƙarfin tare da mai da hankali a ɓangarorin kimiyya da fasaha arif ya jaddada cewa al'ummar iran suna bin tafarkin shahidai da kuma ci gaba da bin tafarkin martaba da ci gaban ƙasarsu a tsawon shekaru takwas na yakin kare kai daga harin mamaya na iraki da aka gabakar iran da kuma tsawon kwanaki sha biyu jami'o'i sun gabatar da shahidai domin kare gwamnatin kasar da ma al'ummar iran masu girma don haka suna roƙon allah ya baiwa iyalan waɗanda shahidai suka yi shahada masu daraja haƙuri ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa an yi ana musayar saƙonni kai tsaye da kuma ba na kai tsaye ba tsakanin iran da amurka ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa sakamakon wuce gona da irin da amurka sakamakon wuce gona da iri da bukatun amurka da kasashen turai suke da shi ya sa an kasa cimma matsaya kan batun makamashin nukiliyar iran ya ce iran ba za ta amince da duk wata yarjejeniya da ba ta la'akari da muradun kasarta ba za ta aiwatar da abin da muradun kasar ke bukata. kuma iran tana da yakinin cewa kwamitin koli na tsaron ƙasarta zai yanke shawarwari masu inganci da kyau rakci ya ƙara da cewa ga manema labarai a yammacin jiya litinin a ƙarshen ziyararsa a birnin new york sun shafi mako mai cike da shagaltuwa a birnin new york tare da ayyana da matakai daban-daban wani bangare na wannan ya shafi tattaunawan batun sake kakaba takunkumi kan iran da kuma lokaci guda ko da yaushe jami'an iran suna amfani da damar da suka samu na halartar babban taro da karfafa dangantakar da ke tsakaninta da kasashe da kuma halartar tarukan ƙasa da ƙasa gami da tarukan ƙasashen waje da dama a wannan shekara sun halarci taron ƙasa da ƙasa da kuma taruka daban-daban na ƙasashen waje. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Mai ba da shawara ga jagoran juyin juhalin Musulunci General Safawi ya bayyana cewa an kashe matukan jirgin saman yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila goma sha shida a harin da ƙaddamar kan iran mai ba da shawara ga jagoran junjo halin musulunci manjo general yahya rahim safawi ya sanar da cewa iran ta harba makamai masu linzami sama da ɗari biyar kan haramtacciyar ƙasar isra'ila a lokacin yakin kwanaki goma sha biyu da aka kwashe ana gwabzawa. ya tabbatar da cewa sun yi nasarar kashe matukan jiragen saman yakin gwamnatin mamayar isra'ila akalla goma sha shida a ɗaya daga cikin hare-haren makamai masu linzami da aka kai kan cibiyar horar da matukan jirgi wannan ya zo a cikin jawabin da manjo janar yahaya rahimi safoyi ya gabatar a yammacin ranar litinin a wajen bikin tunawa da makon taro mai alfarma daga shekara ta 1980 zuwa 88 a zauren Sheikh Mufid da ke birnin Qom ya bayyana muhimmancin jami'o'i da matasa masu tasowa inda ya ce baya ga matsayinsu na ilimi da fasaha jami'o'i za su iya zama makasudin bunƙasa al'amuran da suka dace masu ilimi da kirkire-kirkire masu iya fuskantar barazanar cikin gida da waje. ambaliyar ruwa a sudan na barazana ga rayukan dubban mutane tare da ƙara munanan matsalolin jin ƙai kogin nilu ya mamaye yankuna da dama a sudan lamarin da ke barazana ga rayuwar dubban mutane ambaliyar ruwa ta lalata gonaki da kadarorin jihar aljazira da kewaye lamarin da ya shafi dubban iyalai tare da barin su cikin buƙatar tallafin gaggawa da matsuguni da abinci da magunguna haka zalika ruwan sama kamar da bakin kwarya ya dakatar da zirga-zirga na wasu jama'a masu a wasu yankuna yayin da hukumomin cikin gida suke kokarin rage barnar da aka samu lamarin da ya fi ƙarfinsu sakamakon ƙarancin kayan aiki ambaliyar ruwa ta ƙara ta'azzara matsalar jin kai a birnin alfashir da sauran garuruwa inda mazaunan garin ke fama da matsanancin ƙarancin abinci ruwan sha da kuma ababen more rayuwa ambaliyar ruwan ta kawo cikas ga zirga-zirgar ƙungiyoyin agaji da iyalan da suka rasa matsugunansu da gidajensu ke kan gabar kogin nilo hukumomi sun buƙaci al'ummar sudan da su yi taka tsantsan tare da gargaɗin cewa ci gaba da ƙaruwar ruwa na iya barazana kai tsaye ga gidaje da ababen more rayuwa ƙarshen labarin Duniya kenan. To yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru sannan shirin kokun san duniyar mu a yau tarbiyyar iyali da fatan za a ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. Sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan shawarar da kafofin yada labaran haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka fitar ne cewa gwamnatin amurka na son dakatar da yakin gaza bayan gaza kashe shugabannin kungiyar hamas a birnin doha na kasar qatar sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa kafofin yada labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi ta yada labaran tattaunawar da ake ci gaba da yi tsakanin shugaban amurka donald trump da firaministan gwamnatin mamayar isra'ila benjamin netanyahu dangane da batun tsagaita buɗe wuta a zirin gaza da kuma mamaye yankin yammacin kogin jordan a cewar wakiliyar gidan talabijin ta tashar sha uku moriya wilbuck amurkawa sun nuna sha'awar kawo ƙarshen yakin musamman bayan rashin nasarar cimma kisan gilla da aka yi wa jagororin ƙungiyar hamas a qatar da guguwar diplomasiya ta adawa da haramtacce ƙasar isra'ila a lokacin taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya da kuma matakan da ƙasashen duniya suka ɗauka na amincewa da kafa a ƙasar falastinu wakiliyar gidan talabijin na sha biyu mai kula da harkokin jama'a yolan cohen ta kuma tabbatar da cewa jami'an amurka sun sanar da iyalan fursunoni a cikin sa'o'i na ƙarshe cewa trump zai matsawa na 'Tanyahu' kan dakatar da yaƙi da tabbacin za a sako fursunonin yahudawa da suke hannun 'yan gwagwarmaya sai dai a cewar cohen tambayar ita ce wace irin matsin lamba ce trump zai yi wani mai sharhi kan harkokin siyasa ben kaspit ya ce ministan kuɗi a gwamnatin mamayar isra'ila da tsaron haramtacciyar ƙasar ta isra'ila bezalel smotrich da itamar ben gafir sun sanar da netanyahu cewa zai kasance ba tare da gwamnati ba idan ya amince da wata yarjejeniya ta dakatar da yaƙi kuma dole ne ya yanke shawara kan duk wani zaɓi da zai ɗauka a cikin irin wannan yanayi Netanyahu ya shiga yakin basasa da tsoffin shugabannin amurka da jami'anta tun daga barack obama da hillary clinton zuwa joe biden da anthony blinken kuma ya yi nasarar kawar da su a cewar ben caspit wanda ya tabbatar da cewa trump baya cikin wannan yaƙi na sarrai kuma netanyahu yana sane ko dai ya fuskanci trump ko kuma ya shirya wa tunkarar wani sabon zaɓe a isra'ila barak rabit mai sharhi kan harkokin siyasa na tasha ta sha biyu a hirarsa da cnn bai san yadda gwamnatin mamayar isra'ila da shirinta na yanzu ba inda za ta fuskanci shirin da trump ya gabatar mata a gefe guda kuma mai sharhi kan harkokin siyasa ya akop bodugo wanda ke kusa da netanyahu ya ce wannan shiri zai haifar da barazana ga haramtaccen kasar isra'ila saboda ya hada da abubuwan da isra'ila ba za ta amince da su ba bayan abin da ya faru a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ministar matsugunan yahudawan Sahauniya 'yan kaka gida orit Strok ta faɗi haka inda ta tabbatar da cewa majalisar ministocin tsaro ta gindaya wasu sharuɗa guda biyar waɗanda dole ne a cika su a matsayin mafi ƙanƙanta don kawo ƙarshen yakin tana mai cewa waɗannan batutuwa su ne muhimmai ba abin da trump yake so ba sai dai manazarta na ganin cewa shugaban na amurka da alama yana iya yin abin da yake so saboda yana ba da kariya da kuma goyon bayan soji ga haramtacciyar ƙasar isra'ila wacce ke fuskantar zama saniyar ware daga ƙasashen duniya da kuma karuwar buƙatar ladabtar da ita musamman fuskantar takunkumai idan ba tare da kin amincewar amurka ba da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin dakatar da yakin zirin gaza nan take watanni da dama da suka gabata idan ba tare da makamin amurka ba mai yiwuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila ba za ta iya ci gaba da ayyukanta na yaƙi ba har zuwa yau watakila wannan shine bayanin da Netanyahu ya gano daga matsayin amurka inda ya bayyana cewa lokaci bai yi ba da haramtaccen ƙasar isra'ila za ta ɗauki matakin mame yankin yammacin kogin jordan wanda tuni gwamnatinsa ta yi ƙoƙarin ganin an mamaye tare da haɗe shi da haramtacciyar ƙasar isra'ila memba majalisar dokokin isra'ila kenneth daga jam'iyyar yahudawa ta power party zibi sukkot ya bayyana rashin jin daɗinsa da furucin da trump ya yi a bainar jama'a na cewa ba zai bari a haɗe yankin yammacin kogin jordan da yankunan yahudawan sahiyoniya da aka mamaye ba sai dai scott ya yi imanin cewa har yanzu akwai damar shawo kan shugaban na amurka kan amincewa da mame yankin yammacin kogin jordan domin zama mallakin isra'ila wanda ya ce kamata a mamaye tun bayan yakin watan yunin shekara ta 1967 a cikin wannan yanayi ministan sadarwa lomo karhi ya ce yankin yammacin kogin jordan wani bangare ne na haramtacciyar kasar isra'ila mallakin al'ummar isra'ila kuma dole ne a haɗe shi da yankunan da isra'ila ta mallaka da cikakken iko kansa kuma yanki ne da ba zai taɓa rabuwa da haramtacciyar kasar isra'ila ba ya kara da cewa sun riga sun mallake yankin a aikace abin da ya rage shine sanarwa kuma hakan zai faru memba majalisar dokokin isra'ila daga jam'iyyar likud bichen boron ya ce yana da kyau shugabannin majalisar sasantawa su je amurka don yin abin da jama'a ke so ya kara da cewa idan suna da iko a gaza da abin da ya faru a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ba zai faru ba kakkaɓe ikon mallaka a gabar yammacin kogin jordan daga hannun falasinawa zai kawo tsaro ga al'ummar isra'ila kuma firaministan benjamin netanyahu ya san hakan kuma yana so in ji baron wanda ya kara da cewa zai hana larabawa falisinawa iko da tsaunuka da kafa kasar ta'addanci a tsakiyar isra'ila kamar yadda ya bayyana ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 30 ga watan satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu wurare ko kun san cewa shekaru 59 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan satumban shekara ta 1966 kasar botswana ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila tun a cikin shekara ta 1885 ne dai turawan ingila suka mame botswana kuma a cikin shekara ta 1920 al'ummar kasar suka fara gugurmaya ta kwatar 'yancin kansu cikin shekara ta 1966 kasar ta zama mai cikakken 'yancin kanta kasar barcelona de tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 600,372 sannan tana makwabtaka da kasashen afirka da kudu zimbabwe da kuma namibia masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan satumban shekara ta 1985 charles richa wani masani ɗan ƙasar amurka wanda ya kirkiro ma'aunin girgizar ƙasa na richa ya rasu yana da shekaru 75 a duniya charles richa tare da taimakon wani masani sun yi nasarar ƙirƙiro wata na'ura ta auna karfin girgizar ƙasa sannan kuma sun raba karfin zuwa ma'aunai daban-daban wanda ya kai mataki zuwa tara kafin ƙirƙiro wannan na'ura dai ana kesta girgizar ƙasa ne kawai da irin asarorin da ta jawo a zahiri masu rarrai kun san cewa yau ce ranar 30 ga watan satumba rana wadda aka ware a matsayin ranar bebaye ta duniya manufar ware wannan rana dai ita ce fahimtar da al'umma da kuma shugabanni irin halin da waɗannan mutane suke ciki a duniya sannan kuma da kwaɗaitar da dukkanin hukumomi da jama'a wajen taimaka ma bebaye domin kawo ci gaba a rayuwarsu tare da samar musu da muhimman abubuwa waɗanda suke bukata waɗanda suke daidai da yadda za su iya rayuwa a cikin jama'a ba tare da sun fuskanci matsaloli na zamantakewa da kuma tsangwama ba daga cikin ci gaba wanda aka samu dangane da inganta rayuwar bebaye har da samar da hanyoyi na magana da su ta hanyar ishara wanda za a iya koyar da su waɗannan hanyoyi a makarantu kamar yadda kuma a hukumance za su iya yin aiki a ma'aikatan gwamnati tare da yin magana da kuma gudanar da ayyukan su. ta hanyar yin ishara masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan satumba na shekara ta 1965 aka yi juyin mulki mai ban mamaki a karni na 20 a kasar indonesia bayan indonesia ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1950 an zaɓi dr ahmad sukarno a matsayin shugaban ƙasa na farko wanda kuma ya yi suna matuƙa a shekaru da suka biyo bayan haka a cikin wannan lokaci jam'iyyar gurguzu ta kasar indonesia ita ma ta zama babbar jam'iyya ta siyasa a kasar daga lokacin kuma dr sukarno ya tsinci kansa a cikin wani yani. a wani lamari mai ban mamaki matuka akan matakin da jam'iyyar gurguzu ta indonesia ta dauka a matsayin juyin mulki bayan haka a ranar talatin ga watan satumba na shekara ta 1965 an aiwatar da juyin mulkin a ƙarƙashin jagorancin janar suharto mai alaƙa da ƙasashen yammacin duniya a wannan rana ce dai sojojin kasar indonesia suka kaddamar da juyin mulki da nufin dakile wani yunkurin juyin mulkin wanda jam'iyyar gurguzu ta shirya inda sa kashe dubun dubatar mutane 'yan jam'iyyar gurguzu ta indonesia juyin mulkin suharto ya nuna ɗaya daga cikin kisan kiyashi wanda ba taɓa ganin irinsa ba a tarihin ƙasar kuma a cewar labaran da aka buga akan wannan juyin mulki a cikin 'yan kwanaki kaɗan na farko an kashe mutanen indonesia da yawan su ya kai tsakanin 400 zuwa 700 bisa zargin cewa 'yan gurguzu ne kuma janar saharto ya hau kan karagar mulki a wannan lokaci saharto ya yi murabus daga karagar mulki a watan mayan shekara ta 1998 a farkon wa'adinsa na bakwai na shugaban kasa saboda tarzoma da kuma zanga-zanga da nuna adawa da aka yi ta yi a fadin kasar dangane da mulkinsa bayan da al'ummar kasar suka dage a kan cewa dole sai an aiwatar da tsare-tsare waɗanda za su karfafa tattalin arzikin kasar baya ga kuma rashin ayyukan yi da durƙushewar masana'antu da kuma karo talauci a tsakanin jama'a dukkanin waɗannan abubuwa sun ƙara tunzar jama'a wajen fara yi masa bori a lokacin da lamura suka ƙara tsananta alatilas ya yi murabus da kan shugabancin ƙasar indonesia a cikin shekara ta 1998 马苏。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 cewa da kuma wata irin wahala da dan adam ke sha da ba a taba ganin irin ta ba da ni sanu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. ofishin yaɗa labarai na gwamnati a gaza ya bayyana cewa kusan kashi 93 cikin ɗari na tantunan mutanen da suka rasa matsugunansu a yankin sun ruguje kuma yanzu ba su da wurin zama yana mai da rashin hanyoyin da za a bi wajen kai musu agaji saboda tsananin rufe shigar da sojojin mamayar isra'ila suka yi tun a watan maris ɗin da ya gabata babban daraktan ofishin watsa labarai ismail tawabta ya bayyana cewa tantuna 125 daga cikin 135 sun ruguje lamarin da ya sa ba za su zama wajen rayuwa ba tsawon kusan shekaru biyu kenan falasinawa na fuskantar kisan kiyashi yayin da dubun dubatan mutane da suka rasa matsugunan su kuma tantunansu suka lalace sakamakon har haren da sojojin mamayar isra'ila suke suke kai musu kai tsaye ko kuma kan hare-haren kona tantunan wasu kuma tantunan su sun lalace ta hanyar abubuwan ɗabi'a kamar tsananin zafin rana da iska mai ƙarfi na lokacin sanyi ya zuwa watan nuwamban shekara ta 2024 gwamnatin gaza ta ba da rahoton cewa an lalata tantuna dubu ɗari da 'yan gudun hijira ke amfani da su Zawabta ya bayyana cewa Falasɗinawa da suka rasa matsugunansu na fuskantar wani mummunan bala'in jin kai da ba a taɓa ganin irinsa ba. saboda manufar tilasta wa 'yan gudun hijira na ƙaura daga nan zuwa can da gwamnatin mamayar isra'ila ke yi kusan shekaru biyu ya yi nuni da cewa yanzu haka sansanonin 'yan gudun hijira suna warwatse akan tituna ba bisa ka'ida ba kuma a cikin rashin tsafta a muhalli da ba shi da buƙatar rayuwar ɗan adam na yau da kullum tare da ci gaba da ƙaura daga birnin gaza zuwa kudancin zirin gaza a sababta ya jaddada cewa hukumomin tsakiya da na kudanci ba za su iya kara ɗaukan wasu falastinawa ba musamman a yankin almawasi yammacin home wanda ke cike da dubban ruwan iyalai yayi Allah wadai da harin da gwamnatin mamayar Isra'ila ke ci gaba da kaiwa kan falasinawa daga birnin Gaza zuwa kudancin yankin yana mai jaddada cewa asibitoci a kudancin yankin sun karbi ruwan falasinawa da suka yi shahada da waɗanda suka jikata daga cikin waɗanda aka yi musu ruwan bama-bamai da harbe-harbe kai tsaye wanda hakan ya saɓawa dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa a cikin makonni biyu da suka gabata sojojin mamayar isra'ila sun tsananta gargaɗi ga falasinawa a birnin gaza da su fice su nufi kudancin zirin gaza musamman almawasi wanda ke ɗauke da falasinawa kusan miliyan ɗaya da suka rasa muhallinsu kuma ba su da abubuwan rayuwa asawabta ya yi nuni da cewa tun daga lokacin da sojojin mamayar isra'ila suka fara kai har-hare an tilasta wa falastinawa kusan miliyan biyu gudun hijira sojojin mamayar isra'ila sun kai har-hare kai tsaye kusan matsugunan falastinawa 293 lamarin da ya kara ta'azzaran bala'in jin kai na 'yan gudun hijira wanda ya bar su suna fuskantar yunwa da cututtuka da mutuwa ba tare da matsuguni ba sababta ya yi gargaɗi kan manufar gwamnatin mamayar isra'ila ta kunna wutar masifar hargitsi ta hanyar tallafa wa gungun tsagerun yahudawan sahayuniya masu aikata laifuka da makamai wanda ke haifar da taɓarɓarewar tsaro da gangan da ke barazana ga rayuwar mutane da suka rasa su. jami'in gwamnati a gaza ya yi kira ga kasashen duniya su ɗauki nauyin da ya rataya a wuyarsu ta hanyar dakatar da kisan kiyashi da kisan gillar da ake yi wa al'ummar falastinu a kullum da kawo ƙarshen laifukan tilasta wa falastinawa kauracewa gidajensu da tabbatar da mayar da waɗanda suka rasa matsugunansu zuwa gidajensu da kuma daƙile ci gaba da lalata kayayyakin more rayuwa ya yi kira da a samar da kariya ta ƙasa da ƙasa ga fararen hula da gaggauta buɗe mashigar gaza don ba da damar shigan tantuna abinci da magunguna da kuma ɗora alhakin laifukan da gwamnatin mamiyar isra'ila ke aikatawa kan mahukuntanta waɗanda suka haɗa da laifukan yaƙi cin zarafin bil'adama a wani rahoto da jami'an jin kai suka fitar sun bayyana cewa falasinawa 42 ne suka yi shahada a gaza a farmakin da sojojin mamiyar isra'ila suka kai kan tantunan 'yan gudun hijira da suka tsere daga muhallinsu saboda har-haren wuce gona da iri ba kakkautawa wasu majiyoyin kiwon lafiya sun habarta wa tashar talabijin ta aljazira cewa mutane 42 ne suka mutu a cigaba da gudan wuta da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da yi kan yankuna daban-daban na zirin gaza tun daga wayewar ranar laraba da ta gabata wakilin gidan talabijin na aljazira ya ce falastinawa hudu ne suka yi shahada yayin da wasu kuma suka jikata sakamakon har-haren da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wani gida a jabaliya albalat da ke arewacin zirin gaza har ila yau ɗan rahoton ya watsa labarin cewa an kashe fararen hula hudu tare da jikata wasu a hare-haren da aka kai kan wasu tawagar falastinawa a mahaɗar shahidai shida da ke sansanin jabaliya an kai gawokin shahidan da waɗanda suka jikata zuwa asibitin kamal adwan da ke arewacin zirin gaza wakilin ya kuma bayar da rahoton cewa an kashe mutane biyu tare da jikata wasu a wani hari da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wani gida da ke unguwar al-bahura da ke sansanin jabaliya a cikin dare hukumomin tsaron farar hula ta palestina ta ce an kashe ɗaya daga cikin mambobinta a wani harin da aka kai a gidansa da ke sansanin jabaliya sansanin nuwairat da ke tsakiyar yankin zirin gaza kuwa an jikata wasu yara ƙanana bayan da wani jirgin yakin haramtaccen ƙasar isra'ila ya jefa bam akan wasu taron palestinawa a arewacin sansanin a kudancin zirin gaza kuwa an kai hare-hare ta sama akan tantunan da 'yan gudun hijira ke zaune a alkadisiya da ke arewa maso yammacin Homs Yunus da hare-haren suka janyo barna mai yawa ta har da tsoratar da mazaunansa wakilin gidan talabijin na aljazira ya kuma bayar da rahoton cewa an kashe mutane bakwai da suka hada da kananan yara uku a wasu hare-hare da jiragen saman sojin mamayar isra'ila suka kai wani gida da ke dauke da 'yan gudun hijira a yankin izan annajiyar da ke kudancin home yunus a yankin gabar tekun almawasi da ke yammacin rafa kuwa sojojin mamayar isra'ila sun buɗe wuta kan tantunan 'yan gudun hijira tare da raunuta da dama daga cikinsu daga bisani an kai su asibitin fili na red cross da ke yankin domin yi musu magani tankokin yakin sojin mamayar isra'ila sun kuma yi rigudan wuta kan yankunan ajunaina da tel al-sultan na rafa abin lura shine cewa tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 isra'ila ta fara kaddamar da wani mummunan yaƙi a zirin gaza inda sama da mutane 136 ka mutu da kuma jikata yawancinsu yara da mata sama da dubu goma kuma suka ɓace cikin mummunar barna da yunwa sojojin mamayar isra'ila suna kai har-hare cikin dare don hana falastinawa samun hutu ballantana barci inda falastinawa suka yi shahada a farmakin da aka kai cikin dare ta hanyar yin lagudan wuta a wasu gine-gine a kudancin gaza sojojin mamayar isra'ila sun kai har-hare cikin dare a wasu yankunan gaza inda suka kashe da raunata mutane tare da lalata wasu gine-gine halin da ake ciki kuma 'yan gwagwarmaya sun tsananta kai har-hare kan sojojin mamayar isra'ila da suke kutsawa cikin yankunan falastinawa a zirin gaza wakilin gidan talabijin na aljazira ya watsa rahoton cewa wasu falastinawa biyu sun yi shahada yayin da wasu suka jikkata da sanyin safiyar ranar alhamis a wani hari da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wani gida da ke yankin alfahura na sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya arewacin gaza a baya bayan nan dai har-haren da sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa kan sansanonin 'yan gudun hijira na jabaliya da wasu yankunan arewacin yankin ya karu sojojin mamayar isra'ila sun kai farmaki da jiragen saman yaƙi kan wani gida a anguwar al-sabra da ke kudancin birnin gaza inda suka kashe falasinawa biyar a cewar gidan talabijin na al-aqsa jiragen saman yakin sojojin mamayar isra'ila sun kuma kai har-hare ta sama a anguwar arrimar da wasu yankunan birnin gaza kamar yadda sojojin mamayar isra'ila suka kai wasu munanan har-hare kan yankunan gabashin unguwar alzaitun da ke kudu maso gabashin birnin na gaza har ila yau a unguwan alzaitun sojojin mamayar isra'ila sun tarwatsa wasu gine-gine a unguwar kafin wayewar garin ranar lahadi tashar talabijin ta al'akasa ta watsa rahoton cewa an ji ƙara fashewar bama-bamai da aka kai kan wasu gine-gine a yankunan kudancin birnin gaza inda ƙarar ta mamaye duk faɗin yankin tashar ta kara da cewa jiragen yakin sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi gudun wuta kan sansanin 'yan gudun hijira na alburaic da ke tsakiyar yankin da aka killace hakanan rahotanni sun bayyana cewa sojojin mamayar isra'ila sun kai har-haren bama-bamai kan wata makarantar da ke dauke da 'yan gudun hijira a unguwar ashiyaiya da ke gabashin birnin gaza inda suka shafa falastinawa takwas da suka hada da yara biyar da mata biyu har ila yau wani harin da aka kai ta sama ya auna wani gida da ke dauke da 'yan gudun hijira a yankin kizan a najjar da ke kudancin home yunus inda ya kashe mutane bakwai ciki har da yara uku majiyoyin kiwon lafiya sun shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa har-haren sojojin mamayar isra'ila kan yankuna daban-daban na zirin gaza ya yi sandiyar shahadar falastinawa 42 tare da jikkata wasu na daban tun daga ranar 7 ga watan oktoba sama da falasinawa 41,000 ne aka kashe tare da jikata 95,000 sakamakon har-haren wuce gona da iri sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa gaza masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai a ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da haka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani samun shirin na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su ci gaba da yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio BOH karkashin hausa tv da ke nan minin tehran da ne awala kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu a cikin shirin har zuwa karshen sa a yau yara a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malami muhammad da zare da ke birnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin rasarar hukuk na imam zainul abidina nan imam hussein alaihi da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne kan haƙƙin sadaka a kan dan adam auzu billahi sami al-alim min ash rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان روحنا له فداء ‘yan uwa masu girma ‘yan uwar imani masu jin mu da shawararren mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ga mu dai muna ci gaba da darasin mu a cikin risalatul hukuk na maulana ali zain al-abidin da imam husaini alaihi kuma za mu tashi a haƙƙi na goma sha biyu kinan daga cikin haƙoƙin al'af'al za mu yi magana kinan a haƙƙus sadaka kowane aiki dai ka aikata to ka san cewa kanka kawa kuma za ka ga ka gobe lahira zai zo maka cikakkiyar halitta in ma kyakkyawa ko mummuna in ka ga munin kai ka munana abinka in ga ga kyakkyawa to ka gode wa Allah sai malana ali zin labidin alayhi salam ya ce wa amma haƙƙo sadaka fantalama annaha zukhraka inda rabbika wa wadi'atuka allati la tahtaju ila al sadaka tana da haƙƙi a kanka haƙoƙin suna da yawa sai ma mai masu ya mana ishara a kan na Moses ya ce haƙƙin sadaka a kanka kai ɗan adam haƙƙin sadaka a kanki haƙƙin sadaka a kaina haƙƙin sadaka a kanmu gaba ɗayanmu shine mai an ta'alama annaha harka inda Wajibin wajibinka ne ka san sadakar da ka ba da nan sadakan da ka gabatar ɗin nan sadakan da ka ƙaddamar ɗin nan ita ce ajiyarka a wurin ubangijinka ajiya ka zuba asusu ne Asusun ka ne kwant ɗinka ne da abun da ka zuba yana nan ajiyar ka ce allati la tahtaju ila shahad wadda ba ta bukatan wani shaidu ba kamar ajiyar banki ba wanda in ka je ka ajiye sai an baka receipt la ba ta bukatar sai ka kafa shaida tana nan ajiye ba ta gara bale zago فإذا علمت ذلك كنت بما استودعته سرا أوثق بما استودعته Alaniya. tunda ajiyar ka ce ka basuwa a wajen Allah wani bawan Allah yana cewa na dubi halittan nan na lura da duk wanda ya samu wani abu mai kima mai daraja mai muhimmanci yakan shi ya ajiye a banki ko a bankaɗe sai na saurari allah ta'ala yana cewa ma inda kum yanfado ma inda allahi bakin abinda ka aje a hannunka ko abinda ka aje a kawun banki ɗinka zai ƙare amma abunda ka aje a wurin allah wanzaje ne to daga wannan rana sai na zama duk lokacin da na samu wani abu mai kima duk lokacin da na samu wani abu mai daraja duk lokacin da na samu wani abu mai muhimmanci sai in baiwa Allah ajiyarsa abun nufi sai in yi sadaka da shi in ka fahimci haka to za ka fi zama kana samun nutsuwa a zuciyarka idan ka ajiye wannan ajiya a asirce fiye da yanda za a ce ka ajiye ta a gaban shaidu. don haka wa kana al'amru bainaka wa bai fiha sirran ala kulli hal idan har ka ɗauki ajiyarka sadakarka ka basuwa saboda Allah kuma ka bayar da ita a asirce to yanzu fa tsakaninka ne da Allah ta'ala amma in ka ajiye ka basuwa a bayyana fa al'umma mutanen da ka yi a gabansu sun gani ba mun ce laifi ne kai sadaka a bayyana ba kana iya kai sadaka a bayyane saboda ka ja hankalin waɗansu su ma su yi sadaka amma ka yi sadaka a asirce ya zam tsakaninka ne da allahnka ya fi maka nutsuwa ba sai ka fito ka bayyana ba ba sai wani ya ji ba ba sai wani ya gani ba a lokacin ka fi samun nutsuwa a'a ba za ka ba da sadaka kar ka zama kai mai ba da sadaka ne a gaban idon mutane kada ka zama kai mai faɗan cewa na bawa na sadakar abu kaza ne ya ji don wani ya ji yin haka zai nuna kamar baka amince ma ka ba da ka ba ajiya. masu raro kada a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion bioh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan yadda ya kamata a bada da sadakar da fatan iyali da su amfana da wannan shiri ko kamar baka amince da cewa Allah zai mayar maka abin da ka ajiye din ba shi yasa kake kafa shaida don kanka ka aje makanka a wajen wanda ya iya ajewa wadataccen sarki wanda bai da buƙatar komai a wajen kowa kowa yake da buƙata a wajensa kuma ya ɗaukan maka alkawari in ka aje ɗaya zai baka goma ala sabilin misal aqalla takadir. in ka aje ɗaya Allah zai baka goma man zai yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'if lahu ad'afan kasira wa zai baiwa Allah ramci mai kyau wanda in ka ba da ɗaya Allah lillinka maka so goma ko so saba'in ko so ɗari ko so dubbai ko ya linka maka babu adadi ka ba suwa saboda Allah kuma ka ba suwa da tsarkin zuciya ka yi asirrance ya fi kai a bayyane yi a bayyana kamar yana nuna baka amince Allah zai mayar maka ba sun mallam nun biha ala ahadin na halak idan ka ba da sadaka ka ɗauka ka ba suwa don Allah to kada ka yi wa wani gurin ka taimaka mai Allah yana ce la tabtulu sadaqatukum bil manni wal aza kar ka ba mutum taimako ka ba mutum sadaka sannan ka koma kare masa gori Ainihin ni na masa kaza in ba da ni ba da ai kaza ka bata sadakanka ka rusa abin da ka gina wa za ka yi wa gori tun da ka ajiye wa kanka ne ba wani ka ba ba ba wani ka ajiye ma ba wanda ka ba ka ba shi ne don Allah ya lillinka maka kenan amfanin naka ne sannan kuma shi bawa Allah miskini talakan da ka taimaka ma lokacin da ka taimaka masa zai maka addu'a manzo ya ce mana hal turhamuna illa bi du'a'i du'afa'ukum ku masu hali ku sani Allah subhanahu wata'ala yakan Yi muku buɗi ne Allah yakan ba ku kariya yakan muku buɗi a arzikinku a dalilin addu'ar raunananku da kuke taimakama. don haka ka ba basuwa don Allah kuma kar ka yi ma wani gori don ka taimaka masa idan har ka yi gori to fa ka sani ba shi wanda ka ba ka taimaka ma ka wulakanta ba da ka masa gori ba shi ka kunyata ba ba shi ka kaskasta ba ka kaskanta kanka ne li'anna fi zalika dalilin ala annaka lam ka nafsaka biha idan har ka gora ma wani da nufin ka cutar masa ka tada masa hankali ko ka gora masa ya ji ciwo to kana nufin shi ka ba ba kanka ka ajiye ma ba ba kana neman sakayyar ta bane a wurin Allah shikenan ka tabe ka bata sadakanka kai ko duk abun da ka bayar kana fatan ya zama ka bayar ne don Allah don Allah tabaraka wa ta'ala ya lillinka maka gobe lahira to me na gori to haƙƙin sadaka dai ka kiyaye kada ka yi wa wani gori da ka bashi idan ko har ka zama za ka bayar don kai gori to sadakar ta zama asara baka kiyaye haƙƙin sadaka ba wala haula wala quwwata illa billah yan uwana masu girma yan uwar imani a yau ma dai na ganin lokacin da aka ɗiba ma filin ya kawo jiki to haka anan za mu takaita sai mu ce wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farjahum to gashi dai malam ya sake sakin jiki da bayani dai lokacin ba zai bari ba a maimakon sashin hausa na boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih da zare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan ɗimin lokacin da ya bayar allah ya saka ya kara karfin jiki duk kun yi da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ku malaman makaranta kun irin haka shi ne Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.